Tsangoma ko cin mutum yi ci ba shi sauyin na ɗan Malamai barkanmu da dawowa dandalin 'yan jarida na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Muna tare da Saminu Sani Azare na gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke na Abuja da kuma Al Mustapha Haji Sufi, shahararren mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum musamman ma a yanar gizo. Za mu taɓo abubuwa guda uku da suka hada da ambaliyar ruwa da ta faru a Maiduguri babban birnin jihar Borno, sai kuma mu duba wayar gari da aka yi da ƙarin farashin man fetur mai yawan gaske. Kazalika za mu duba kuma dambarwar da ke faruwa tsakanin gwamnatin Najeriya ko jami'an 'yan sanda da shugaban kungiyar kwadugon Najeriya NLC Joe Ajero Saminu Sani ya zare bari mu fara da kai mu duba wannan lamari na ibtila'in ambaliyar ruwa. a Mataimakin shugaban kasa lokacin da ya je duba wannan ambaliya ya ce fiye da shekaru talatin ba a samu irin wannan ba a Borno an samu asara mai yawan gaske kuma kusan duk shekarar da aka samu ruwa mai yawa ana samun irin wannan. Shin hukumomi ne ba sa ƙoƙarin faɗakarwa da ɗaukar matakai ko kuma ibtila'in ne wato ƙaddara ce daga Ubangiji take faruwa. sai dai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un a wannan ambaliyar ruwa da ta faru a garin maiduguri mummunan al'amari ne da kusan masana suka bayyana cewa kusan shekaru talatin da suka gabata ba a fuskanci irin wannan a garin na maiduguri ba wannan kuma ya faru ne kamar yadda rahotannin su hukumomin gwamnatin jihar borno din suka tabbatar da cewar sakaci da aka samu ne ta madatsar ruwa ta alau ita ce ta haifar da wannan matsalar ambaliyar ruwa din wanda kawo yanzu duk da yake dai ruwan ba wai ya janye ba ne ballantana a iya tabbatar da ƙididdigar asarar rayuka da kuma dukiyoyi amma dai kawo yanzu dai an tabbatar da cewa mutane talatin su rasa rayukansu a kusan mutum sama da miliyan biyu ne da suke a tagayyare to magana ta gaskiya shine shi shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya tsaya ya binciken kwakwab a tabbatar da zargin da ita gwamnatin jihar barna take cewa akwai hannun ita ma'aikatar ruwa ta tarayya in har ta tabbata haka ne to lallai dole ne a hukunta wato duka jami'an gwamnati da ke da hannu kada a siyasantar da batu duk da yake ana ganin abu inda ya shafi na arewa to ba a fiye tsayawa a mai da hankali a kansa ba kuma yan arewa din ba wai damuwa suka a tabbatar da cewar an gudanar da binciken irin waɗannan abubuwa din domin a tabbatar da mai laifi a hukunta shi ba saboda su kansu al'ummar arewa din ba su muhimmantar da kansu fiye da yadda ake tsammani ba ballantana wasu na wasu bangarori ko kuma ita gwamnati din ta tsaya ta iya ɗaukan matakan da ya dace in har da gaske al'ummar arewa suke yi ya kamata lallai su tsayin daka wajen ganin cewa lallai an yi binciken wannan al'amari an tabbatar da ko akwai hannun jami'an ma'aikatar ruwa ta tarayya ko kuma babu. Almustapha Haji Sufi ba jihar Borno ce kawai ke fuskantar irin wannan ba. A baya an samu irin wannan a Gombe ma an samu irin wannan al'amari a Hadeja kai jihohi da dama sun fuskanci irin wannan ambaliyar ruwa. Irin wannan matsalar takan kawo har ma kwalara wato wannan cutar amai da gudawa da sauransu yaya mutane suna jin irin kiraye-kiraye da ake musu kuwa musamman wajen kada a rika gine-gine a hanyoyin ruwa da sauransu ambaliyar ruwa da ya faru a sassa daban-daban musamman kuma wanda ya fi ɗauke hankalin ƙasa da ma ƙasashen duniya kamar na shi jihar borno kuma a jihar bauchi ma kamar hukuma ta daya wanda take tantance matsalar afkuwan ambaliyar ruwa hukumar nema ta tabbatar da cewa ma a kwanakin baya musamman sati biyu da su gabata babu kamar ma jihar bauchi a jihar Bauchi ma kamar karamar hukumar Gamawa yankin su Itas wanda manya-manyan gadoji nan ma ta ci ta tattashi mutane daga ƙauyukan su irin ƙauyuka irin su yankin Udubo irin su yankin Raga irin su yankin Zindiwa wanda da dama wakensu mutanen wakenan gurare sai da aka canja musu guraren zama sannan kuma kamar jihar Kano da jihar Jigawa an yi shi shi irin wannan al'amari na ambaliyar ruwa a kulle yomin masana sukan fito su ce za a yi ruwa kaza alƙaliman da suke bayarwa da yake al'umma mu kuma da daman mu mun ɗauki wani abin kaman wani tatsuniya ne akwai ilimin da Allah ya sanar da wani wanda wani bai san shi ba dan haka muna ɗaukan wannan maganganu nasu da ilimin su da tasiri shugabannin mu su hanzarta suna ɗaukan mataki na gaggawa kamar yadda kasashen duniya suke yayin da aka faɗi irin alƙalima za a yi ambaliyar ruwa ko za a yi wani wutar daji za ga shugabannin suna ɗaukan abin da mahimmanci kuma abin na faruwa rayuwa mu kasar ko in kula yanzu a misali ma gwanda ma Maidugurin da yake Allah sa shi da amma mataimakin shugaban kasa dan jihar ne kuma yayi gwamna a jihar yayi sanata a wajen shine babu shiri yazo shi ma ya afka a cikin ambaliyar ga ruwa har cikin fada malam ruwa ya kai kugun mutane da dama wasu ya ci su wasu ya duke su ba a san ranar mai da ita ba to da haka ni kira da babban murya shine duk lokacin da aka ji hukumomi sun sanar da irin alkalima za a samu ruwa mai karfi tun kafin shigowar damuwan tunda suna da na'urorin hangen nesan su da Allah sanar da su to ya kamata hukumomi su ɗauki mataki gwamnoni su ɗauki matakai a matakin jihohinsu abin da ya fi karfin su su haɗu da mai girma shugaban ƙasa su tattauna domin samar wa ƙasar maslaha yanzu wannan ambaliyar ruwa sai an shekara sama da talatin wasu basu mai da abin da suka rasa ba. To bari mu koma kan wannan lamari na wayar gari da aka yi aka ƙara farashin man fetur inda ya koma yanzu kusan lita a gwamnatance ma naira ɗari takwas ne da casa'in da bakwai yayin da wasu gidajen mai masu zaman kansu kan sayar wajajen naira ɗari tara da hamsin a nan Abuja. Abuja wasu garuruwan ma ina jin ya fi haka kwarai da gaske. Saminu Sani Azare wannan lamari na man fetur fa ya zama kamar wani abu ne da yake nema ya gagari kundila a Najeriya. Batun kamfanin mai na kasar ta NNPC ya kara farashin litar mai zuwa 855 da kuma da 897 a kowace lita saɓanin yadda a lokutan baya kamfani ke sayar da mai a naira da shida sha 617. Wannan na zuwa ne ne kwanaki kaɗan bayan da kamfanin ya bayyana cewa lalle na fuskantar matsalolin kuɗi na yasa su kansu ma gidajen mai na 'yan kasuwa masu zaman kansu suka ƙara farashin litar mai su daga tsakanin naira ɗari tara da talatin zuwa dubu ɗaya da ɗari biyu a kan kowace lita wannan ya haifar da tashin kuɗaɗen sifiri na zirga-zirga wanda kusan ya kai akalla kashi hamsin cikin ɗari da ya tashi a wannan zai ƙara zafafa tsadar rayuwa wadda aka dade ana ciki a tarayyar Najeriya musamman ma dai daga hawan mulkin shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu bayan da aka kara farashin litar mai ko kuma lokacin da shugaban kasa din ya janye aniyar gwamnatin tarayya na cire tallafin man fetur musamman da irin zanga-zangar da aka yi ta tsadar rayuwa a watan Agusta wadda ko shakka babu ana ganin bayan lafawar zanga-zangar nan tamkar gwamnatin tarayya za ta ɗauki wato wasu matakai na tattalin arziki wadda zai sa al'ummar najeriya su dan samu saukin wannan matsalar tattalin arziki da suke ciki to masharanta dai na ganin cewa wannan koma baya ne babba musamman dai an aka yi la'akari da yadda su al'ummar yankin kudu maso yammacin najeriya suke tutiya suke hura hanci cewa su ne gwanayen sanin tattalin arzikin a ƙasa sabanin in muka kalli gwamnatin baya ta shugaban ƙasa muhammadu buhari wadda zaka ga cewa lallai akwai bambanci kwarai da gaske wannan wannan ya nuna cewa lallai shugaban kasa bola ahmad tinubu da sauran na a kaba a gwamnatinsa wajen fito da manufofi nagartattun manufofi na tattalin arziki gaskiya tattalin arzikin najeriya yana durƙushewa akwai buƙatar lallai shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya garan bawul ga makarabansa a samu zakakuran masana tattalin arziki da za su ba da shawarar kwarai domin inganta tattalin arzikin ƙasa. al mustapha haji sufi kaji irin alƙaluman da shi saminu ya kawo kawo shin akwai wata mafita mutane suna da fata da nan gaba watakila abubuwa wato abun nan da ake cewa bayan dai tsanani akwai sauki zai iya samun 'yan Najeriya? To alhamdulillah kamar yadda shi dan uwana ya faɗa matsalar man fetur a ƙasan nan mun sha faɗa za mu sake faɗa ba dan kuma mun iya ba. Kowa ya sani a duk lokacin da aka ce za a taɓa jikin man fetur to komi a ƙasar nan sai ya tashi sabila da kamar rayuwar ɗan adam ne dole jikin ɗan adam baya iya yin sarrafa kansa sai tare da ruwa sai tare da jini to man fetur kuma ya zama shi ma jikin ɗan adam rayuwar ɗan adam musamman ɗan adam ɗan Najeriya wannan matsala da ake ciki ta tsadar man fetur da yadda gwamnati ta ita tausaya wa al'umma take nuna kamar noken su 'yan kasuwa ne wannan ba haka bane a ƙasar mu ake tono shi a ƙasar mu ake haƙo shi mi zai sa ba za mu ci gajiyar kowannan bane babu wata ƙasa a duniya da ba ta taimakon talakanta. Gaskiyar magana ta nan kan gwamnati tana da babban kuskure a ɓangaren man fetur ta gaza ta gaza har ma gwanda gwamnatocin da suka gabata sabila da duk lokacin da aka ce za a ƙara man fetur in aka yi zanga-zanga akan samu maslaha suka rage amma shi wannan daga hawansa ya ƙara al'umma suka faɗa cikin damuwa wata ɗaya biyu baya wakin suka yi zanga-zanga duk da haka wannan bai dame shi ba yanzu ya sake mayar da shi naira ɗari takwas da ko kace ɗari tara. Malamin mu rufe da wannan lamari na takaddama tsakanin shugaban kungiyar kwadugo comrade Joe Ajero da gwamnatin Najeriya inda tun farko rundunar 'yan sanda ta gayyaci shi shugaban kwadugon inda ake zarginsa da mara baya ga ta'addanci ko ma cin amanar ƙasa ya je gayyata ta farko amma ta biyu da sashin bincike na musamman na sirri ya masa bai samu ya je ba inda jami'an DSS suka kama shi suka tsare shi na tsawon wuni guda kafin a sako shi kungiyar kwadugo kuma na zargin cewa wannan al'amari na neman rufe bakin kungiyar ne saminu haka ne rufe bakin kungiyar ake so a yi ko dai ita ma kungiyar tana da nata laifi wato in an bi ta barawo a bi ta mabi sawu a wasu na ganin cewa wannan tamkar cin fuska ne ko kuma neman tursasawa ita kungiyar kwadago din ne da gwamnatin tarayya ta yi a wasu kuma suna ganin cewa to ai babu da ya fi karfin doka in har ana zargin mu dan kasa da aikata wasu ayyuka ba daidai ba na cin amanar kasa ko kuma na daukar nayin ayyukan ta'addanci to ya kamata ai ita kungiyar kwadago dago din ta bar shi joy jore din a bincike shi in yana da laifi a gurfan da shi a gaban kuliya Mustapha ji sufi duba mana wannan lamari na kungiyar kwadago kusan kaga yanzu kamar an ma tsame ta nema daga maganar man fetur tunda lamarin ma ya koma hannun yan kasuwa kamar bata da hannu sosai sai dai ka maganar karin albashi inda mafi karanci albashi kwanaki ta samu aka ce an kara zuwa naira dubu saba'in duk da yanzu dai ba fara biyan wannan karin ba a sani mulkin siyasa muke ba mulkin soja ba kai ko kasashen da suke mulkin soja al'umman su sukan iya fadan ra'ayin bakin su in sun fada ba a yi ba sukan yi zanga zanga su ko mafi yawanci matsalan kungiyoyin yan kwadago da talaka yake zargin su shine ana zargin su da kongo kan baya a cikin su akwai marasa gaskiya a cikin su akwai wanda suka ɗauki wannan ɗabi'a ta cin hacin da rashawa su zo gaban jama'a suna suna tare da jama'a su koma kuma su karbi kasan su babban al'amari anan shine duk lokacin da mutum yake so ya faɗi gaskiya to sai ya tabbatar da cewa fa shi ma babu bunu a gindin sa babu yanda za a baka kuɗi ka zo ka faɗi gaskiya da haka kama shugaban kungiyar kwadago da aka yi wannan shi ya nuna kamar yana da cikin mutane masu ɗan kwatanta gaskiya malamai mun gode kwarai da gaske almustafa haji sufi da saminu sani azare in allah ya kai mu wani karan za mu sake dawowa da yardar allah cikin wannan shiri na dandalin yan jarida na muryar amurka a madadin muryar amurka da ke ɗaukar nauyin wannan shiri naku nasiru adamu el hikaya da na shirya na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum sukoki ɗan jarida